Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Jihar Zamfara ta jima cikin yanayi na tashin hankali sakamakon ta'addancin 'yan bindiga da suka ɗauki lokaci suna cin karensu babu babbaka duk da irin ƙoƙarin da gwamnatin jihar da ta tarayya ke kirarin yi. Ko a ranar Asabar da ta gabata an kama waɗansu a mota makare da muggan makamai a jihar. Ɗan ta'adda dai baya aikata barna sai da makami. Shin ko ta ina 'yan bindigar jihar Zamfara ke samun makamansu? Wannan shine abin da shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya mayar da hankali a kai. Shehu Umar Yari ya yi mana bayani kan yadda ake shiga da makamai zamfara. To, safarar makamai harsasan bindiga ko kuma su bindigogin kansu daga wasu jihohi na ƙasar nan zuwa cikin zaha zamfara ba sabon abu ba ne ba. Domin ko a kafin abin da ya faru jiya a kan hanyar da ta taso daga gumi zuwa anka ya faru a cikin watan agustan shekarar da ta wuce an kama wani mutum a kan hanyar abuja zuwa kaduna a cikin wata mota a kiral golf da harsasan bindiga da kuma bindigar kanta zai kawo ma 'yan bindiga a nan jihar zamfara shi wannan matashi da aka kama a wannan lokacin wanda tsohon soja ne ya bar aikin ya shaida ma manema labarai a lokacin da aka gabatar da shi a hedikwatar 'yan sanda da ke wasu babban birnin jihar ita ta zamfara cewa wannan kafin kama shi ya yi haka ya kai sau akalla uku ya taho daga jihar nasarawa kuma shi sako ake bashi a bashi waɗannan bindigogi da harsasai ya ɗauko su ya kawo zamfara sannan a biya shi kuma shi mutum ne ɗan asalin ma jihar ta zamfara abin mamakin ma kenan saboda daga garin da ya fito garin na mada shi kan shi garin yana fama da harharen 'yan bindiga amma sai ga shi shi a matsayin shi ma na ɗan asalin wannan jiha ya shiga cikin wannan harka ta safarar makamai domin a kama 'yan bindiga su ci gaba da azabtar da al'umma ko kuma su ci gaba da kisan su. kafin shi kama wannan matashi a watan Agusta kamar da ne maka bayani, wata mata ita ma an taɓa kama ta a gusau da harsasan bindiga masu yawa. Wacce ta ce wani ɗan bindiga ne ya ba ta su ta kai ma wani ɗan bindiga a tsafe wanda ake kira Ado Aleru, wannan shine shugaban 'yan bindiga da ya adabi wannan yanki. Kuma ta karɓo su ne daga wajajen shinkafi ta tsallako za ta taho ta je tsafe kafin Allah ya ba 'yan sanda nasara su cafke ta su kuma kwace harsasan da take dauke da su. To sai kuma ga abin da ya faru jiya lokacin da wata mota kirar Toyota Corolla 'yan sanda masu wanda suka kafa shingen duba ababen hawa suka tara motar bayan da aka ce sun sami ainihin rahotannin sirri cewa mota tana dauke da alburusai da wasu abubuwa don kawo wa 'yan bindiga kuma an taho da motar ne daga jihar taraba domin a zo a kawo waɗannan harsasai na bindiga to lokacin da suka zo aka tsaye da su waɗannan mutane a cikin wannan mota sai suka ki tsayawa sai suka ruga a guje cikin motar kuma 'yan sandan suka bi su da su waɗannan mutane suka ga alamun cewa 'yan sanda suna ƙoƙarin yin galaba su kama su sai suka tsaya suka buɗe mota suka fita suka shiga daji da gudu suka bar motar nan to amma da haka su 'yan sandan ba su kyale su ba suka bi su dajin suka yi musayar wuta aka kashe biyu daga cikinsu aka zo aka duba mota aka ga waɗannan harsasan bindiga da hada irin wannan abin nan da ake kira ma rocket da ake ce ma rocket makami mai linzami kenan yawa eh da harsasan bindigogin da ke iya harbo jiragen sama da ake kira anti-aircraft da kuma waɗannan rocket launchers ɗin. To kawo yanzu banda wannan yunkuri da ka ce ko ce kokari da ka ce su 'yan sanda suna yi na kafa shinge domin bincike. Gwamnatin jihar Zamfara wani kokari take yi domin ganin an dakile irin wannan yawo da makamai da ake yi. To ita gwamnati shekarun da suka wuce ta kafa dokoki cewa duk wani mutum da aka gan shi ma Dauke da bindiga in dai ba jami'in tsaro ba ne ba to a harbe shi. E to lura da cewa ka ce akwai wata mata da aka kama akwai wani shi ma da aka taba kamawa. Suna bin wannan umarnin na harbe wanda shi gamna ya bayar? Gaskiya ba mu ji wani abu mai kama da haka ba, sai dai kamawa din. saboda watakila idan da da sun bi umarnin da watakila waɗannan mutanen da aka kama ba za mu gansu ba ba za mu yi magana da su ba har su tabbatar mana cewa iya eh, sun aikata laifin. Shehu Umar Yari kenan wakilin kafar Daily Trust a jihar Zamfara. Mun tuntuɓi gwamnatin jihar Zamfara domin jin irin ƙoƙarin da take yi wurin kawo ƙarshen safaran makamai zuwa jihar, sai dai haƙar tamu bata cimma ruwa ba. Daga bisani maka tuntuɓi 'yan jihar ta Zamfara domin sanin yadda suke kallon batun. Sunana Ɗahiru Sama'ila kuma ni mutumin Zamfara ne. Gaskiya wannan abin tashin hankali ne gare mu mutanen da Zamfara. Wannan yana nuna cewa kamar Zamfara ta zama wata babbar kasuwa ta su masu garkuwa da mutane suna karɓar kuɗin fansa. Wannan ya nuna kenan suna ƙara samun haɓaka domin wannan ya nuna ana ɗauko makamai daga wasu wurare ne ana kawa zamfara inda ake ganin kasuwar tana tashi wannan kuma babban kalubale ne musamman ga su jami'an tsaro da suke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar gaskiya duk wanda zai gaya maki cewa yana da kwanciyar hankali in dai zamfara yake to bai faɗi gaskiya ba magana ta hakika shine ana samun tashin hankali ana samun garkuwa da mutane kusan kowane lokaci sake ke ga duk wanda azan fara yanzu yanzu yana magana cewa yana da natsuwa da kwanciyar hankali to wallahi gaskiya wata magana ce ta daban idan ka dubi yanzu hanyoyin da suke a zamfara waɗanda za ka yi amfani da su ka shiga ko ka fita ka ɗauki ma misali ga hanyar da ta tashi wadda ta haɗa jihohin zamfara da sokoto da kebbi ko wadda ta hita daga cikin garin gusau zuwa jibiya ta jihar katsina hanyoyi ne waɗanda kusan babu ranar da baka samun labarin cewa masu garkuwa da mutane sun tara hanya wannan ba ƙaramin abin tashi hankali ba ne kuma ƙalubale ne ga su jami'an tsaron da suke gudanar da ayyuka akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ce in dai har da gaske ake kawo yanzu a ce ba a magana su mm. ta yi wani ta kaka za a yi a ce mutanen da suke tasowa daga garuruwa daga ƙauyukan su sai sun yi awa uku suna tafiya sannan su zo titi su tare kuma a ce ba za a yi ɗaukar matakin da ya dace da su wannan babban kalubale ne gaskiya na mun ji daɗi sosai da jin labarin cewa an kama makamai da alburusai mun ji daɗi sosai gaskiya mun ji daɗi muna farin ciki da irin wannan labarin gaskiya ba mu ji wani abu sosai ba gaskiya saboda yawan kama makaman da ake yi bai kawo wani canji ba sosai gaskiya abubuwan da ke faruwa na yan bindiga yana ci gaba da faruwa a ƙauyuka gaskiya ana ci gaba da kashe mutane gaskiya ba mu ga wani tasiri na wannan kafin da ake yi ba gaskiya har yanzu mutane suna cikin fargaba musamman a ƙauyuka gaskiya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na intanet a Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tinin Radio. Har wa yau ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91, da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. mu da dawowa. Bilkisu Ahmed ta tattauna da wata tsohuwar soja kuma mai sharhi akan harkokin tsaro. Sunana Laftanan Colonel Dibar retired. Na yi aiki da soja shekara talatin da biyar kuma ba wai aikin ofis kare ba. Na je yaki na dawo. A matsayinki ta tsohuwar zamu iya cewa tsohuwar soja kuma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi tsaro. Eh, makamai na ta fita kuma suna hannun waɗanda bai kamata suke hannunsu ba kina ganin waɗannan da suke musamman na kwanan nan da aka kama waɗansu a zamfara makamai daban da ana shiga da fita da su kina ganin waɗannan makaman suna da lasisi kuma sannan me yasa ake barin su a hannun waɗanda bai kamata ba na gode da tambayar ki wannan hmm. eh, in dai wanda na karanta shekaran jiya ne daga taraba aka ce ya fito to daga taraba ɗin za a gaya min cewa har da ta kai zamfara ɗin, ba ta kai wani checkpoint da wani zai ɗaga motan ya duba ba kuma ina son yi wani tambaya ma ma waɗanda suke ce kar mu ba da zarafi cewa an samu makami mu ba da zarafi cewa mun ga inda makami na zuwa shi zai fi taimaka mana samun makami kullum ake faɗa me haka musu ba abin da ake musu gobe za ki gansu cikin mota kuma da shi. me yasa kike ganin ake yawan samun wa'annan makaman kuma wacce tambayan da na yi baki ansa ba na samun lasisi kafin mutane su rike makamai. to kin ga wani abu kuma a najeriya ana maganar lasisi ne kowa suna ɗaukawa. yar uwa a kasan turai ne da kana da lances na rike bindiga nan baka da shi ko an ganka da shi ba abin da za a yi da kai kafin gari ya waye an sake ka jimana gaskiya ne ba mu da shi mu faɗa gaskiya a ba da gaskiya zarafin ba mutum zarafin rike makami a Najeriya ni ban ganta ba ma mutane ba su da lansan suna da makami ne aka musu ba abin da aka musu muna ganin su suna kashe mana yan uwa amma ba abin da ake yi hmm. Lasisin karɓar na bindiga 'yar uwa a Najeriya kaɗan ne kawai suke da wannan lasisin. kaɗan ba a bayarwa. Mm, wato idan na fahimce ki da kyau wa'annan dai makaman da suke ta yawo ake ta amfani da su ana kakkashe mutane hannun 'yan ta'adda to ta yaya suke samun su? <laughs> Kin mun tambayan da na yi dariya. <laughs> Jimana ba inda ake da makami da babu rekod ɗinsa. A duba inda makamin mu suke. Boda dai kam akwai mutane shine har makami na shigowa kuma barin gaya miki yar uwa mutane su dinga su daina ce talauci talauci yake sa mutane ba abin da zai sa ka kana talauci ka rike makami makami abu mai kuɗi ne to sai dai akwai mai kuɗin a bayan talaka da ya rike makami in ba haka ba makami ba abin talaka bane a ce talauci ne ya sa mutum ya rike makami a'a babu wannan hmm. To me mafita me ya kamata a yi a matsayin ki ta mai sharki kan harkar tsaro? Ni ni fa kenan nake cewa idan akwai zarafin gwamnati su bude ido da kyau idan aka samu makami haka a duba namban makamin nan wani namba ce idan ta shigo ta kot ne za a sani. idan ta boda ne za a san kasan da ya fito ba mu taka birki a inda abu ta faru muna taka birki a inda aka gama ganin yanzu a zamfara za ci ah, an ga makaran a duba inda wannan makami ya fito shine nawa shawara kuma duk inda muka ce muna da checkpoint muna da inda ana duba abu a sa ido da kyau duk checkpoint ɗin kar ta zama wurin ɗaukar hoto ne ta zama wurin da aka ce wurin dubawa ka duba da kwarai da zuciya ɗaya a sa mata cikin waɗannan wuraren ba mace da za ki sa ta cikin wannan wurare da ba za ta yi aikin ta ba. A cikin goma ne. Yanzu ba matan ne a cikin irin waɗannan ayyukan na harkar tsaron ba mata. Akwai mata amma ba mata a irin wuraren nan. Ba akwai mata a harkar tsaro amma a sa mata cikin investigation inda ana bincike a sa mata. kuma ni na duba wannan fannin idan aka ba mata aka sa mata ciki wallahi gaskiyan cikin security dinmu zai kare dan ba macen da zaki sa ta wuri dan tana so ta yi wani abu tana so ta gyara sunanta ne ta gyara sunan iyalinta a sa mata cikin bincike a sa mata cikin duba. To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Domin saka talla a cikin wannan shiri ko ɗaukar nauyin shirin baki ɗaya ku tuntuɓe mu ta sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku sifili. Yanzu madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Shehu Umar Yari sai editan shirin Sagir Kano Sale Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku ku huta lafiya.